su dai waɗannan 'yan gudun hijiran da yanzu suka rage a sansanin da aka tanadar na ma yabawa ne da irin kulawan da suka ce hukumomi ke musu a yanzu to amma sun buƙaci ne da a mai da su gida tunda hankula sun fara kwantawa ga ma bakin wasu daga cikin 'yan gudun hijiran da suka rage a yola sunana umbo mai ritaya soja. Su muna fama ba abinci mun je a cikin kogi mu nema abinci nan da kyar za a ba mu ɗari uku mu wuni mun zo kuma muka sayayya ba zai kai ba ina da yara wajen ishirin da shida a jikina. Akwai wahala a yan gudun jira? Eh yan cross sun taimake mu da da mutanen red cross sun taimake mu mm. amma yanzu kuma babu yanzu sai dai wahala muke zuwa muna nema eh, aiki a cikin kogi mu samu mu yi yanzu ma ya yi kusa ya kare ba ma samu komi yanzu ni da gudun hijira ya wale fanga ni na kam a ah, muka mun gode mun gode mun gode musu Allah muna samun abin shi abinci akan lokaci a ah, abin shi muna samun abin shi masala abin shi babu hmm. da safi ana ana ana mana kunu da rana kuma a yi mana tuwo da dare a yi mana tuwo to ne matsala kuke fama da shi ba ni. matsala kai tunane na tafiya gidan ne shi ne muna muna tunane shi tun ne yanzu tun daga gudun yanzu bai taba kuma gida ba kai dai muna so mu koma gidan su ajiye mana mai so um, police da sojoji in baka da suna dajin mu hukumomin ba da agaji dai su ma ce yanzu haka fa akwai shirye-shiryen da ake yi na ganin an tallafa tare da sake tsugunar da al'ummomin da ke komawan alhaji sa'adu bello da ke zama jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya neman mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar adamawa ya ma bayyana irin matakan da ake ɗauka Uh, kamar yadda ka sani nema ba wai ba da agaji kawai take ba tana rehabilitation hmm. uh, rehabilitation shine uh, kokarin mai da abubuwa da aka lalatar da su hmm. ko gidaje ne ko asibitoci ne ko makarantu ko hanyoyi da sauransu a halin yanzu an gama daukan kididdigan abun da suka lalace kuma abu ne wadda ba cikin gaggawa ake ba musamman saboda wurare bai kaya kama kwanciya ba hmm. har yanzu jami'an tsaro suna kokari su kashe Eh, wuta da zafi da ke wasu wurare eh, saboda a samu eh, mai zaman lafiya da zarar haka ya samu hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa da sauran hukumomi na gwamnati za su iyakacin kokarin su wurin mai da hankalin su wurin gyara gidajen mutane ko ba su taimako da don su gyara gidajensu sannan asibitoci da makarantu wadda su masu lalace za a ba su kulawa na musamman to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da kungiyoyin kare haƙƙin na adam ke nuna damuwa game da shakulatin ɓangaren da suke zargin ana nuna wa 'yan gudun hijiran a wasu jihohi Kwamrad musa jika na kungiyar amnesty safar group ya bayyana irin taimakon da ya kamata a ke bai wa 'yan gudun hijiran tare ma da bayyana matakan da ya kamata kuma a ɗauka ga almomin da ke komawa amma akasari zaka ji ana faɗan biliyoyi da kuɗaɗen da aka fitar a kan magana 'yan gudun hijira amma sai ka zauna kana ta mamakin tuya al'amuran yake abin ko yana kaiwa bukatar su ba ta katifa ba ne da ko zani ko kuma ko kuma abincin da za su ci ba a'a kowa yana so ya yi rayuwa na jin daɗi da kwanciyar hankali kamar yadda sauran al'umma waɗanda wannan abu bai shafe su ba suke rayuwarsu da jin daɗi da kuma kwanci hankali so mu muna kallon cewa wajibi ne ga gwamnati ko kuma gwamnatocin jihohin arewa ɗinnan su tabbatar da sun yi abin da ya kamata me abin da ya kamata shine a sake gina musu wurare inda za su zauna ko kuma ma gwamnati ta gina wuri musamman ginanne da ɗakuna da komai idan matsala ya faru irin wannan sai a tabbatar da an kwashe al'umman an kai su nan gun an zaunar da su hankalin su kwance su rika rayuwa kamar yadda sauran al'umma suke rayuwa yanzu haka ma dai kwamitin sake farfado da yankunan da aka lalata da ke karkashin jagorancin tsohon ministan tsaro jiran tiwa dan juma da kuma hamshakin dan kasuwan nan aliko dangote sun ce mudin ana son sake tsugunar da jama'an da lamarin ya shafa to fa da za a kashe kuɗi kusan naira tiriliyan biyu wanda hakan ke nuna cewa akwai fajen aiki a gaban mai gona ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya